To, lafiya lau. Kai warka Ka ji? baba, tashi lafiya. La ila. Kai, waye wannan ne? Abu shi ne wanda na aura. Za ki aura? Shi ne ya zo min wani gandar da yake miƙo hannu? To, kai ubanka na ce ko banza ne a banza eh banza a banza ke yanzu wanda kika kawo min gina ne ma ya ci kwalata yana min kallon daidai yana zara idanu ki ce kin samu mijin aure mardiya ai wallahi bara ki jin gaya miki ko mazan garin nan sun kare ba za ki auri wannan nan iska banza a banza sha sha sha ne mai gida ubanka na fafi fi ka rashin kunya kaka da dan gidan wane dan gidan banza a banza ne dan gidan ashirin ne ashirin banza ashirin jikan naira yaro mai gwanjan motoci Allah sarki <laughs> Allah sarki a ba ba komai ina zuwa <laughs> Allah sarki ka sai mu ai masu garin ne <laughs> bismillah zauna ko zauna wannan rodin fa amma <laughs> zaman mai ne ai muke addu'o'i ai yana da asali ne wannan abu wannan gidan na kuma da wasu bilalluka kananu ba zai biya dama nan ne gidan ku bari in taimaka muku in zauna <laughs> to to to ehm, to ba na jin ki eh to waye mun gaisa ina yini ina gajiya ya manya hello an shigo da su <laughs> ok a sasa zan zo yanzu ke ki goge mai jikin mana ah? <laughs> a'a malam Allah samu lafiya to to to Allah sarki ai wannan da yake ta ta yi sauka saukar ta uku mutuniyar kirki ce eh mutuniyar kirki ce ba wani abu ne yasa nake son ba eh saboda ibadar ta ko mm, mm, mm, kawai saboda ibada to yanayin jikinta tana da sura ai wallahi ta ta yana da kyau tana da sura ai ta sha madara ka san lokacin da aka haife ta gyatumar ta ta ta nuna yake zuwa wallahi da na sai nan nan din nan kwali 23 hajja kai na da na sayar uku ta shanye wallahi Allah na kashe kuɗi a kanta shi sa kullum buri na Allah ya kawo wanda za a mayar da alkhairi Da yanzu biyan ka kake so a yi a'a to ai <laughs> ai kai ku ai manya ne ko biya kuka yi ai ba ba wai kun biya bane ko ba haka ba Allah sarki um, Allah. Hello. Daddy. Afwa. My son ɗinka yana nan. Ka gaida mun shi. <laughs> Ka fa samu kunne. Eh akwai miliyan uku ka fito da ita. Miliyan shida kuma ina so in sai kayan shayi. da buta ke ya yi kura da buta ga buta ta eh, akwai dad akwai wannan gidan naka ka manta da shi ko to dan allah ina son ina neman roƙo a wajen ka a barwa a barwa yan haya gidan na wallahi suna cikin wani hali sannan akwai wasu wanda nake so in ba gida yanzu a gida su kutum ina son ba su gida akwai kuma wasu kudade miliyan 27 ta hiki goge mai mana miliyan 27 wanda nake so in dan je gidan su yarinyar da za a yi wannan da shi Allah ya saka da alkhairi eh Allah ya saka da alkhairi <laughs> okay eh to aha da ikar ka damu zan kawo maka ita gida to mardiya ana da ke <laughs> na zo wajen tsohonta ne a'a kakka damu dadi zan sallame shi Allah ya saka da alheri ba ai ba matsayi ba girman ka bane ku gaisa da ka ba mu mun gaisa ku da dadi ina za ka gaisa saboda ina son ka to ai mun zama daya ni ma yanzu ai na zama kaninka kibdiya ki an da jaira a haka ake daga ke ke zan fa haka ne rinka koya miki ki rinka yi wa mutane idan an yi magana yanzu kin dau abu nan kin ke ke ki sa ma yafin ki ƙara wannan kin rufa abu wannan a a'a ba sha haka na fi son ganin ta haka eh, na fi son ganin ta haka to kin ga in ji aka ce eh marbiya da na na gajiya haka na ce ki rinka yi a yi mai magani kai baba da salon ku ne na dacin eh kuma ya su muke cewa eh to kira ta maga maga ta iya abu iya yes dear ke haka ba na ce na'am haka na ce a wannan hari gidan fa baba ga shi wannan Aka ga da Allah to to wajaninka sai mu fara gashi je ki cire mai miliyan uku Allah ya saka da alkhairi yanzu zan koma sai kuma kayan abincinmu wallahi kayan abincinmu sun ƙari wallahi na ji waka ce za ka haɗu da kayan abinci ko? Hello? a ba ɗan gwate ba za ka kai ma ina sunan allah ka shinkafa da makaroni da taliya sai a raba wa 'yan wasu unguwa tura bayan daifot ina so a raba musu sannan ina so kowace mota rabi a kai gidan suke fiya Allah ya saka da alkai <laughs> ba abun ba na kuka bane kai ha to zan koma to a kai ni gida ko Allah kai ka lafiya da da kai lafiya to mu raka ko da shawara baba to idan ba damuwa akwai wani hotel na hotel eh. eh bros bros na ah, gwamna kenan gwamnoni shugaban kasa duk suna nan na wancan din ina so akwai na gaji ne eh. ina so ta dan min danna a jikina sannan ya so sai in bata kuɗin ta dawo da shi to ba matsala amma kaka da fa sai ko na biyu ko na tumba kuɗin ne sai da safe za ta dawo a ba matsala ai ba matsala sarki ka koma da Allah to kai da Allah ka yi batu